ne littafin sahihu jami'i bayani ilmi wa na az-zuhairi kuma asalin littafin ne littafin jami'u bayani ilmi wa na al-hafiz ibn abd barri rahimahullah muna cikin dogon baji wanda yake bayani akan yadda wasu magabata suka ƙi rubutu ba sa son a yi rubutu domin a yi hadda majalisi na 42 kuma asali na 155 wa an al-aswad ibn hilal daga al-aswad dan hilal shine abu salla mutumin kufa ne babban malami ne daga cikin malamai eh, muhadrami ne ya rayu a jahiliya kuma ya musulunta amma bai haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba daga ba sahabi bane shi al-aswad ibn hilal yace utiya abdullahi radiyallahu anhu bi sahifati an zo wa sayyidina abdullahi dan mas'ud da wata takadda aka kawo masa wata takadda fiha hadithun a cikin ta akwai magana a cikin ta akwai magana fada azima in fama ha sai ya ci a kawo mishi ruwa kawai sai ya wanke wannan takaddar dama da tawo da aka rubuta sai wanke ta tashi sun ga salaha ya wanke ya goge ya wanke sun ma amara bi hafa uku daga nan sai ce a fitar da takarda sun makala sai ya ce uzakiru billahi rajulan ya alamuha inda ahadi illa a alamani bihi shi don allah ina tunatar da duk wani mutum dan Allah idan ya san inda irin waɗannan takaddun suke to ya sanar da ni wallahi law a'lamu annaha bidayni hindin la idan aka faɗa mun akwai irin waɗannan takaddun masu irin waɗannan maganganun da rubuce-rubucen a ƙauyen da ake ce mishi dai hind to sai na je zan kai zuwa garin kuma in karɓi wannan takaddun kuma in goge ta dairu hindi lafazin addair shine alkanisatu sabira dan coci dan karami cocinan ƙauye chapel kenan ko ko ba zuwa ne chapel irin kauci coci coci na ƙauye irin ba manyan irin ƙauyukan nan inda aka je aka ta cutar da mutanenmu to irin ɗan cocin nan da ake wani zuwa maka ka ga na kwano to shine suke ci mishi dayyar yana da yawa a abin nan a biladu sha kasancewar daular rumawa ta yi rayuwa a nan za ka ji dairu zayir dairu hind eh, sannan akwai a iraki ma a iraki akwai dairu hindin tsogora akwai dairu hindin alkubara a iraki a wajen kufa to wannan dairu hindin in aka yi lafinta haka ba a yi mata sifa ba ta biladu shams ƙauye ne daga cin ƙauyukan dimashka eh, kamar yadda al'imam ya kutul hamawi ya tabbatar a cikin mu'ajamul guldani to shi ne shi na abdullahi dan mas'ud yana kuka sai ce da za a kawo shi labari ya tashi daga kufa ya tafi dimashku a wannan ƙauyen da ake cin shi dai ruhinde to in zai kai can sai ya ji ya an su wannan takarda ya kona ya goge ta saboda ne saboda kada mutane su yin hadda ɗaya kenan sannan na biyu kada a fita wa mutane a kawo musu labarai a shigo musu da ilmoman da za su fita musu addininsu wanda wannan wannan abin da sahabbai suka guda wallahi lokacin da aka ɗage shi aka yi sakaci lokacin banul abbas kun ga tasirin da yin mutane da aka tsala duk kowane rubutu kowane littafi ba tantancewa yarka shigowa cikin daular musulunci aka shigo da rubuce-rubucen rumawa aka shigo da rubuce-rubucen girkawa aka shigo da rubuce-rubucen misrawa na cadda na kafirci aka zo da rubuce-rubucen farisawa na bautar wuta shi ce nan kuma da aka tashi kawai sai aka ce duk a fassara su zuwa larabci a tarjama su aka fassara su fassara ba ne fassara kawai ba ne baki in ba ka fassara yadda suke a can kawai aka ɗauko su aka sa su ba gwaji ba komai shi ce aka ko zuzzuba wa wasu daga cikin 'ya'yan musulmai to su ne suka fara zama matsala aka fara samun mota zilanci hmm? domin itizal zilanci. shine asalin alharakatul aqdiyya alfikriyya al'ula almunharifa an islam domin da shi'anci da khawarijanci da suke yayyinta su alharakar siyasiyya ne alharakar siyasiyya su na siyasa ne amma zallar ziryar tunani na kwakwalwa wanda ake son ya zama aƙida kuma ya zama to mu'tazilanci ne shi kuma mu'tazilanci an gina shi ne alal aqlil mahab kawai tunani tunani kawai zallar tunani mutum ya zauna da kwakwalwar shi kawai ta kallon abubuwa babu wahayi daga Allah kuma ya gina hukunce-hukunce da ƙa'idojin da za a bauta wa Allah da wannan tunanin kana da za a zauna lafiya to wannan shine natija abinda sahabbai suka hanga to ko da wani ya hau ilimi ko kuma ya hau kilimanjaro hmm, ko everest to ba zai kai ba kai menene wannan hmm? sai sun yi ɓanna can wajen bayan shi na'am to shi ne wannan magana da ake ne sai sai na abdullahi dan mas'ud yace bi hadha halaka ahlul kitabi qablakum kun ji ko da irin waɗannan rubuce-rubucen da ake kawowa a shigo da su cikin musulmai halaka ahlul kitabi ku. waɗanda aka ba su littafi kafin ku suka halaka hina nabazu kitaballahi wara'a zuhurihim a lokacin da suke watsi da littafin Allah bayan bayan su ka annahum la ya'lamun kai ka ce ba su san littafin Allah ba musulunci wani addini ne tsaftatacce idan kana son ka fahimci musulunci to ka fahimci yadda jikin ɗan adam yake lafiyayye bai son a kawo mishi abin da baƙo ne haske an tantance shi duk abin da baƙo ne shi da zai shiga jikin ɗan adam to jikin ɗan adam baya an sansa sai an tantance an ga ya dace da mazaj yanayin jikin in ko ba haka ba za a samu matsala ko dai wannan abin ya zama ya zama ya zama waba ya zama ya zama ya zama ya zama ya zama ya zama kattali nan take da an sha ya zama summun kattalun mubasharatan ko kuma ya haifar da maraban muzmilan ai ta ciwo to haka ra'ayoya waɗanda suke baƙi ba a cikin musulunci ba suke wa musulmai daga sai mutane sun yi taka tsantsan a game da abubuwa shi sa duk musulmin da za ka gan shi da abu ya zo sabo wai shi dan zamani ne dan da nan ya shiga ciki to bai fahimci sakon musulunci ba wani da gaske musulunci abin da yake karanta ma yake karantar da mu shine duk abin da zai zo sabo to mu tsaya mu karance shi tsaf ne masa binciken kwakwar ne masa kallon tsaf to daga nan idan ya dace da abin da musuluncinmu ya zo da shi sai mu ansa sai mu sa in ko bai dace ba wallahi talla duk yadda muke ganin shi mai kyau to mai watsi da shi kai shigo cikin musuluncinmu idan ba haka ba idan ya shigo to ba wanda zai iya tarbe shi kuma ɓannar da zai yi wa al'umma duk bid'o'i da haka suka yi al'ara'ul munharifa ra'ayoyi karkatattu da haka suka shigo shi Allah ganar da wani ibn Abbas radi anhuma anhu ma annahu kana yanha an kitabatul ilmi Abdullah ibn Abbas shi ma yana hana a rubuta ilmi hajja a hajjaji wa qala inna ma dhalla man kana qablakum bil kutubi suke kafin ku sun halaka ne sun bata ta sanadiyar rubuce rubuce da aka yi rubuce yanzu mu zamanin mu na rubuce rubucen da ba su da kaidi rubuce rubucen social midiya wannan da suke karama ce Hmm? ai ba karama ba ce ta rubuce-rubucen banza da iska kuma a nan mutum zai koyo yadda zai rayuwa shi za wani ba zai iya maka minti talatin bai duba waya ba saboda musiba minti talatin wani ba zai iya haƙuri ba sai ya leƙa waya shi wani awa wani awa ne kuma ba kasuwanci yake ba kawai ka ne yake dubawa to kaga duk waɗannan abubuwan su ne abinda magabatanmu suka hanga a game da hana a yi rubutu in an haddace abu in dama ba daidai bane zai iya wa a manta ya gudu amma an riga an rubuta to wasu ba za su ɗauka su karanta tasirin rubutu ya fi girma su ɗari fiye da abin da aka haddace ga waninka domin alkitaba muta'addiya amma alhibzu qad kunu qasiran hadda sai an bincike ka wani zubin amma rubutu kayi ka bari shi shi wasu za su ɗauka su karanta kuma hadda idan ka haddace abu ranar da ka mutu tana nan eh? da kayan mutum yake tafiya mutum da kayan shi yake tafiya amma rubutu fa shine ma ba ƙar wa ma kufi zafar? Hmm? ma kutiba qad ƙirru, wa ma da qad firru abinda aka rubuta tabbata yake a archaeology za ka iya samun rubutun da ake iya ganowa akwai rubutun da ana ƙaddara masa an same shi ana jin rubutun da ya kai shekara dubu kaza a ilimin archaeology to ina hadda wani to shi sa rubutu yake da taka ake taka tsantsan me za ka rubuta fala taqtub bi khatika ghayra shay'in yusuruka fi qiyamati an tarahu wa ma min من illa إلا wa yabqa dahara ma katabat yadahu duk abin da ka rubuta zai da wama kai kuma ka mutu yanzu ga nan malam ibn al-barri rahmatullahi alayhi yushi shekarun shi ne da rasuwa wajen shekara dubu amma muna karanta bayanan littafin shi ga nan jami'u bayani yi mafabli ne wannan shi ne abinda suka hanga wa Sa'idu na ibn jubairin daga sa'idu dan jubairu tabi'in nan babba almajirin sahabbai a cikin manya-manyan malaman sa a cikin sahabbai akwai ibn abbas sannan shi ne wanda hajjaju ya kashe shi yana cikin wanda hajjaju yi wa musulunci ɓanna da ya kashe malamai suka zo tira hajjaju musamman abin da ya gudana tsakaninsa da da sa'id ibn jubair ba su cika yafe wa hajjaju sukan yi kalmomi masu zafi irin su al zahabi duk tsarkin sa da tsarkin sa, da ya zo sai da ya wa hajjaju muguwar addu'a ce muna son Allah ya masa azaba haka ya ce ƙala ya ce ka taba ilayya ahlul kufati masaila sa'id bin jubair ya ce mutanen kufa sun rubuto mushi wasu matsaloli na ilimi hmm? alƙafi habnu umara alƙafi habna umara sun rubuto mun matsalolin nan suka ce in je wajen sayyidina abdullahi dan umar domin in musu tambayoyi game da su falaqituhu tuhu min alkitab da na je sinar a karantowa daga cikin takardar da suka rubuta walau alima na ma iya kitaban la kana til faisala baini wa bainahu shi da ya fahimci daga cikin takarda nake karantowa to da ila ni da shi har abada kenan da mun rabu har abada ba zai sake yadda ya saurare ni ba saboda yadda yake kin azu da abu a rubuce shi ya fi son a zo a yi abu a faɗi da ka shi kenan kun ga yanzu ana ta lissafo mana sahabbai na annabi sallallahu waɗanda a farkon lamari suka ƙi rubutu ba sa rubutu wa an ayyub daga ayyub ibn kaisan as-sakhtiyani ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai qala yace sami'tu sa'id ibn jubair naji sa'id dan jubairu malamin mu qala yace kunna nakhtalifu fi ashiya'a mun kasance mukan yi saɓani muna tattaunawa a game da wasu ababe fa naktubaha fi kitabi sai mu rubuta waɗannan matsalolin a cikin takarda thumma ataitu bi habna umara sai in zo wajen abdullahi dan umar as'aluhu anha khafiyya sai in zo a ɓoye, sai in tambaye shi ga littafin a intanet ɗalibai a shi akwai abubuwa a tare da su Allah ya shirye mu sai ya ɓoye littafin haka sai ya ɓoye takardar haka yana ɗan yana falau alima biha kanat alfaisala baini wa baina da ya gane cewa a takarda nake karantawa to da rabuwan mu kenan amma tunda bai gane ina rubuta karantawa nake a takarda ba sai ban amsa وعن abi أبي daga abu burda ɗan gidan sayyidina abu musa wanda an faɗa mana maganarsa a baya kana abu musa radiyallahu anhu na bi ahadisa sayyiduna abdullah abu abdullah ibn qais abu musa al ya kan ba mu labari fa qumna linaktubaha sai muka miƙe mu je mu ɗauko abun rubutu don mu rubuta fa qala ataqtubuna ma sami'tum minni za ku rubuta abin da kuka je daga gare ni ne kulna na'am muka ce eh qala faji'uni bihi ce to ku zo min a na kuna rubuta ma sanitun minni abinda duk kuka ji daga gare ni dama qulna na'am sai muka ce akramaka Allah ai muna rubutawa qala faji'in faji'uni bi sai ce ku kawo min fada adima in faghsala wa ana ka masa kawai da ya amshi sai ce a kawo masa ruwa kawai sai jefa takarda a ciki kawai ya wanke rubutun wa qala ihfazu anna kama hafizna kun ji ko ku haddace daga gare mu kamar yadda muka haddace kaga maqsidin kenan suna so su gina su akan hadda yanzu mu ba saboda rubutun bane ba a damu da a haddace abu ba na ba ku labarin wani malami da ya samu makanta a ƙarshen rayuwarsa Allah gafarta masa wata rana gab da zai rasu mun je wajensa ni da wani abokina muka je gaishe shi shine sai ana muna tattaunawa sai ce kafin ya samu wannan lalurar ana cewa makafi na da kwakwalwa ya ce shi ma ya yadda amma yanzu bai yadda ba sai muka ci akar makalla saboda ne sai ce ba kwakwalwa suke da ita ba abin da yake sa suke haddace komai saboda sun san ba za su gani ba eh, yanzu wala yana biyu ka mislu khabi eh, saboda ya ce yanzu yadda yake matsawa kansa ya haddace abu da ko kusa ba yi saboda ya san akwai littafi ya ce yanzu wanda za ka ya ce da an biya masa abu to zai matsa a Nana ta masa ya haddace na haddacewa wanda zai iya haddacewa saboda masu biya masa ma karatun wahala suke mishi sai ya faɗa mana ya ce jijiya nan ma na koruwa ne eh. to kaga shi ne wannan so da in mutum ya san ba zai ga littafin ba me zai yi zai haddace to yana tsammanin zai ga littafi ba sai yake haddacewa ce a zan duba ya eh, ai na san wajen da yake so da ka hadda tana da amfaninta magabata suna san ayyuta ta shi yasa suka hana a yi rubutu na biyu tasirin rubutu shi kuma idan tasirin mummuna ne to ya ci mummuni fiye da tasirin hadda abinda aka haddace mara kyau to wanda ya haddace shi kadai ya haddace wa kansa kuma kila waɗanda zai faɗawa ba su da yawa amma idan ya rubuta wannan sharrin to Allah kadai san kuma waɗanda za su karanta musamman zamaninmu da ake buga littafai littafi ɗaya sai ka ji ana cewa an rubuta kwafi ɗinsa a yanzu ya kai biliyan ɗaya kwafi ya yi ya ƙare a yi ya ƙare a yi ya ƙare yanzu an yi kwafi na biliyan adadin kwafin da aka buga na littafi ya kai biliyan wani ma biliyoyi ba biliyan ɗaya ba littafi kwana ɗaya to iya ina da ina ya shiga wannan littafin kaga Allah iya san inda ya shiga to wannan duk taka tsantsan da magabata suka tsaye kenan وعن أبي كثير قال سمعت أبا هريرة يقول نحن لا نكتب ولا نكتب mu ba ma rubutu sannan ba ma rubuta wa kowa komai ba za mu rubuta abu don kanmu ba sannan ba za mu rubuta don wani ba kuma dama sai na abubuwan rabi Allah an kaga shi shi shi ne hafizatul umma shi ne hafizatul al'ummar muhammadiyya shi ne mahaddacin wannan al'ummar annan sama ya masa addu'ar hadda to kaga zai so a ce ya samu ne ya samu masu kwatantawa cikin magadansa al'umman musulmai su zama suna da hadda to kun ji waɗannan su ne wasu daga cikin abubuwa maganganu na magabata ta yadda suka ƙi rubutu ba sa so rubutu sun fi son duk abin da za a yi a haddace saboda waɗannan manya-manyan manufofin guda biyu manufa ta farko a karfafa hadda manufa ta biyu ka a rubuta abin da zai zama shari ka rubuta abin da zai zama shari kamar yadda za mu gani a gaba magabatan da su kuma suka sauƙaƙa a babi na sha takwas na gaba kenan a rukhsatu fi kitabati al su kuma waɗansu magabata su kuma suka yi rangwame cewa a rubuta su kuma da suka kalli fa'idojin rubutun yanzu da ba a rubuta wannan littafin ba ibn abdulbar ya ba abin shi a cikin zuciyarsa mu yanzu ya zaji za mu karanta shi to kaga shi ne wannan shi kuma to za mu tsaya a nan insha an ce lokaci ya yi da ka ba za mu wuce ba sai mu tsaya nan sai Allah kai mu darasi na gaba sai mu tsora insha Allah sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in